Ƙungiyar bada agaji mai suna International Committee of Red Cross ko kuma ICRC a takaice tare da haɗin gwiwar Red Cross sun horar da 'yan aikin agaji na ƙungiyar Izalatul Bidiya wai kamatu sunna na ƙasa. Hanyoyin bada agajin farko wa mutanen da suka sami kansu cikin yanayin tashin hankula da kuma haɗarruka iri daban-daban. Jami'in horar da 'yan agaji game da dabarun ba da taimakon farko ya yi ƙarin bayani kamar haka. Sunana Awal Umar Bashar ni ne jami'in horaswa na wannan kungiya ta Nigerian Red Cross Society Bauchi Branch. a wannan taro an gudanar da shi ne da haɗin kungiyar ICRC kungiyar Red Cross ta ƙasa da ƙasa tare da kungiyar Nigerian Red Cross Society ta Bauchi. Su wane ne aka yi wa wannan ah, horaswa? An ba da wannan horaswa ne a mutane yan agaji na Izalatul Bida wai kamatu sunna na ƙasa baki ɗaya. Jihohi talatin da gaba ɗaya su. Ina fatan ka bayan gashi an kawo ga ƙarshen wannan taron. fata na ga wannan taro shine tunda shine nake ba su shawara akan cewa lalle su dauki wannan foro da muka karantar da su ya kasance sun isar da shi a dukkan jihohin su wanda suka zo suka samu kayan su a kai su ma jami'an agajin ta kungiyar sun bayyana horon da suka sami da cewa na'am sunana Muhammad Bello ba Bafetel daga jihar Adamawa gaskiya na koyi abubuwa da yawa cikin aikin agaji daga cikin abubuwa da na koya na koyi yadda za a mutum dan agaji zai shiga inda aka samu hatsari kuma ya tsare kansa daga faduwa cikin wannan hatsarin kuma ya fiddo da mutane da suka hatsari ya fada da su ya fiddo su ya zo ya ba su aikin agaji na farko kafin ya sada su da likitoci ko kuma ya kai su asibiti sa'an nan kuma na ƙara koyon idan mutum ya suma yaya za a yi da shi sa'an nan idan mutum ya fada ruwa ruwa ya ci shi ya za a yi a ceto shi da wanda ya fada cikin rijiya da sauransu duk wa'annan hanyoyi an koyar da mu kuma mun koya an mana su aikace mun gani kuma mun yi da hannayenmu su waɗanda suka koyar da mu sun gani kuma sun tabbatar da cewa mun iya sun ba mu takardar shaida sunana muhammad idris jogana daga abuja fct to alhamdulillah hakika abubuwan da na koya suna da yawa amma a takaice na koyi abubuwa daga ciki sune kamar yadda za a taimaka wa mara lafiya idan ya shiga cikin wani wato damuwa imma mara lafiya ko wanda wuta ta same shi ko ko ko ga sunan abubuwa da yawa kuma wa'annan ICRC sun yi iya kokari sun karantar da mu daidai gwargwadon hali illa iyaka abin da nake ƙara jan hankali gare mu shine Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da abin da muka koya sunana Abdullahi Ado Guga daga jihar Delta to me ka koya anan so na koyi abubuwa da dama kuma na faran sha Allahu za su taimaka mana ga 'yan mu da jihar Delta. Daga bisani a jawabinsa na godewa shugaban 'yan agaji na ƙasa ya yi ƙarin haske kan makasudin shirin. Sunana Mustapha Imam Sitti uh, shugaban 'yan agaji na ƙasa baki daya. to manufarsu shine kara ma juna sani akan abin da ya shafi fannin aikin agaji wanda su waɗannan jami'ai na icrc suka saba shirya mana kowanne shekara hakika haduwar tamu tana ba da fa'ida kwarai bisa halin da ake ciki wannan ƙasa tamu abdulwahab muhammad nuna amurka daga bauchi a najeriya